suratul takwir makkiya ce tana kunshe da ayoyi 29 kuma ita ce sura ta 81 muna roƙon Allah ya ba mu ikon fassara kalmomin ta da ma'anonin ta daidai mai Allah Allahur rahmanur rahim idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza jibalu sunyurat wa idza al-isharu ustilat وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وبنجد إذا الشمس كورت إذا رانا كورت أكلين كيتا wato yadda ake linke tufafi ko yadda ake matsa tufafi domin daga kara ya kuru ne akan ce kara imamata ya kuru ha kauran lafazin at-takruru a larabce yana nufin aljam'u wa dammu wa tayyu shay'i fi makanin wahid fahimtum hadha dalilan idza shamsu kuwirat wato rana idan aka tara ta kaga babbar halitta ce mai girma amma za a linke ta a tafiyar da haskenta ta zanto kamar tsumma وإذا النجوم انكدرت إذا أنت ولالي انكدرت سكفاتو لك عند فكي وتكما هاتكن سيدشاشي وإذا الجبال سيرت إذا دواتو أكا تفيدتو أي نقلت من أماكنها وسيرت الجبال فكانت ترابا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وإذا الإشار لفظ الإشار جمع لنا الأشراء sukan ce wa raƙuma al-ushara'u idan tana da ciki ko juna biyu idan guda biyu ne sai a ce usharawani in suna da yawa sai a ce usharawat ko kuma al-isharu wa idhal isharu idan raƙuma masu ciki uttilat aka kyale su ba makiyayi tashin kiyama kenan yanzu balarabe da raƙumi zai kyale kuma musamman ga da juna biyu ai yana ganin arziki ya zo kenan to daidai lokacin da mutum na da raƙuma masu ciki da suke buƙatar kulawar mai su amma sai a gansu kawai suna tafa ganiya babu mai su yana ta kansa nafsi nafsi ya ba kenan an ambaci rakuma saboda shine mafi tsadar arzikin larabawa a da amma ya shafi kowane irin arziki da dan adam ke da shi gidaje da motoci da jiragai da dukkan abin da mutum ya mallaka da gonaki da kamfanoni hospital gaba ɗaya za a kyale su ba mai su ana nema ina mai wannan wannan gidan wane ne wannan katuwar motar fatara ce ce isharu ukhtilaf kenan malam kowa ya gudu nafsi nafsi ina magar isharu ukhtilaf wa idan wuhush wadansu malaman sun fasara al isharu da cewa gidaje ukhtilaf aka kyale su ba kowa ciki kenan gida gida yayi gida kuma babu mazauna a ciki wa idan wuhush idan dabbobi na daji hushirat aka tara su wuri guda domin al-hasru a larabci shine al tara a wuri guda an gane ko wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharuna kaga da dabbobin da tsuntsayen da dan adadin da wane ne thumma ila rabbihim yuhsharuna duk za a tattara su shine wani sahabi ke cewa duk har jinsun koda sai an tara su tururuwa a tara su kiyashi a tara su ballantana kai dan adam ballantana aljan wanda aka saukar da wahayi dan ku wani zai ce shi banda shi a wannan taron wa yazal hushu hushra wa idhal biharu idan tekuna albihar dan ina na albahar sujjirat aka cika su da ruwa haka wadansu suka fassara eh a tasjir kenan cika su da ruwa wato har suka yi ambaliya wato har ruwan daɗi ya haɗu da nazarci wanda da ka'ida a nan gidan duniya bai na huma barzakun la ya bugiyan amma al'amarin kiyama wannan zai fiko wannan ya fiko su haɗe da juna wadanda suka ce sujjirat aka kafar da ruwan da ke ciki dan an kone su kenan an gane ko wanda harin masdur an gane ko idan aka konar ko aka kafar da ruwan da ke cikin tekuna su zanto ba komai sai kuma idan nufusu wujat, idan zukata na bil adama wujat aka hada kowace da abokin hadinta an gane ko zukatan mummunai suna tare da juna zukatan kafirai suna tare da juna zukatan munafukai suna tare da juna masu cin kudin ruwa suna tare da juna mazanata manema maza suna tare da juna zuwa kenan uzur allazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi hadduhum ila siratil jahim a tattara kowa da jinsinsa su zan ku su zuwa za a wawware ranar tashin kiyama ya nasu a shitata mutane za su fito kungiya kungiya fatatuna afwajan fawz fawz kina shine zuwijat dan kowa da abin hada su za a kashe shi duk wani ba wai yan kabila ɗaya ba ba yan gari ɗaya ba ba yan kungiya ɗaya ba ba yan dariƙa ɗaya ba a'a waɗanda suke kan tafarki iri ɗaya mummune mummune za a hada su da juna kafiri kafiri a hada su da juna munafiki munafiki mulhidi mulhidi munkiri munkiri dukkan wani tambadadde a hada shi da tambadadde dan uwansa ina wai zan da ku su duwuce wa idal maw'udatu su'ilat al-mau'uda ya da ake binne ta da ranta kamar yadda mutanen jahiliya suke yi dan jin tsoron kaskanci dan jin tsoron talauci in mutum ya ya haifi ya mace shikenan sai ya bar mace gare ya binne ta da ranta idan mau'udatu idan ya da aka binne ta da ranta su ilat aka tambaye ta bi ayyi zambin kutilat aka ce da wani rai ne aka kashe ki da wani laifi kai da wani zunubi ne sai aka kashe ta duk wannan idan idan idan har yanzu jawabin bai zo ba me zai faru sai ya kara sauran tukuna wa idza suhufu nushrat wa idza samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat علمت نفس ما أحضرت وإذا الصحف كما إذا أنت كردود أي كربوت أيك متاني نشرت أكببو ديسو كوا أباسي إذا أباسي نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كذا منشورا نشرت وتو أكبو دي أكسي كرنتا إكرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك وإذا السماء إذا رفن سما كشطت أكياي رفن لفظ الكشط لقى كشط yakshitu khashfan ko su kawo ka ko su kawo ka da alarci akwai shi kashafa yakshitu kashfan ko kashafa yakshitu kashfan wato yana nufin wato a gashi nan da suna a fede rakumi dan su larabawa akwai bambanci tsakanin fede rakumi da sauran dabbobi sauran dabbobi sai a ce salah as-salh shine fida amma rakumi shi kadai sai a ce al-kashfu to sai aka kwatanta sama da fede rakumi ana musu magana da abin da suke ji Don saboda su gwanaye ne wajen sanin ratsumi da halayyarsa ma'ana sun san a cikin fiɗar ratsumi kan akwai wahala to amma sama a nan za a yayin rufin daga sama ba tare da wata wahala ba shine wa yadda sama kushifat wa idal jahim su'irat idan wuta wuta ta jahim su'irat aka kunna ta ta nuru wa idal jannatu uzlifat idan aljanna aka kusanto da ita shine uzlifat bi na qurribat wa uzlifat aljannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz to menene jawabin wannan na iza iza iza iza idan kaza ta faru idan kaza ta faru idan kaza ta to a wannan lokaci rai za ta san ma ahdarat mai ta zo da shi farfajiyar kiyama ta zo da imani da aiki na gari da bin sunnar manzon Allah ko ta zo da shirka da munafunci da bid'a da ayyukan sabo kowace rai za ta gane dan za a sa littafi azo ana awon ayyukan mutane da bayani wa wudu alkitabu fatar almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada ثالثا فلا أقسم بالخنس عن الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وبنجد فلا أقسم بالخنس ina yin rantsuwa da alkunna taurari waɗanda suke fuya lokacin da gari ya tashi wayewa aljawari da kuma taurarin da suke gudu alkunna manya-manyan taurari guda biyar so alkunnas bilkha ya tafi kananan taurari kuma akwai waɗansu daban waɗanda suke sanannu a wurin malaman ilimin taurari ko ilimin falaki guda biyar da zuhal da atarif da zuhra da wacece wacece guda biyar da marrih da sauransu to suna aljawar kunna Allah ta yana rantsuwa da su wallaili idza as'as ina rantsuwa da dare idza as'asa idan ya juya baya ko kuma idza aqbala idan ya gabato wato sukan ce as'asal lailu ya zanto ana nufin adbara sukan ce kuma as'asal lailu ya zanto ana nufin kuma aqbala wato yana cikin af'alul azzat wato fi'ili ko kuma kalma da za ta nuna ma'ana da kuma kishiyarta to amma dai shi lafazin atta as'as din ko kuma abin nan as'as din abin da yake nufi a larabci shine ko dai ibtida'u zalam fi awwalihi ko kuma intiha'u zalam fi nihayati kaga lokacin da gari ya zo wayewa bai gama wayewa gaba ɗaya ba za ka ga akwai ragowar dare sannan kuma idan rana ta kusa faduwa bata gama faduwa ba za ka ga duhu ya fara shigowa to za ka ga da wancan duhun na karshen dare da na farkon dare suna yin tarayya da juna wajen rashin yawa to da haka idan kace asa asa ta yi kana nufin na ɗaya kace asa asa kuma kana nufin na biyu duk yana ɗaukar ma'ana haka a larabci an gane ko wallahi idza asa asa a madadin su ce asa asa wani lokacin sukan ce sa'a sa'a wato sai su kai sinin wurin ainun asa asa sa'a sa'a amma dai qur'ani ya zo da aka aka a larabci ya halatta kuma ka ce sa'a sa'a a qur'ani ko tunda tabbatuwa ne dole sai ka ajiye shi da wa maliki ya san fi qira'ati mudkhalu kaduna kama fihi rida mutakaffila a qur'ani ba a kiyasi sai dai ne tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa subhi idza tanaffas ina rantsuwa da asubahi lokacin da hasken sa ya miku ka san da alfijir ya zo hasken yana miƙewa ne yayi ta karuwa yayi ta karuwa har ya kore dare gaba suka ce a cikin nan akwai balaga balaga wato kamar lokacin da duhun dare ya zo shi ne barci yake yi ka san idan ka farka daga barci ba kana yin mika ba kai atishawa sai aka ta kamar wato yini a ƙarshen dare kamar irin yayi numfasa kenan ya tashi daga barci shine nafasa. wato balaga da ciki kenan dan zai karbi lokacin sa kenan an gane ku wasu bu idza tanaffas innahu laqawlu sunan karim lalle shi alqur'ani magana ce ta zance wanda yake mai girma zai zi ne inda zal arshi makin zai quwwa ta manzo zance ne na manzo wanda yake mai girma zi quwwatin ma'abucin karfi shine malaika jibril inda zal arshi makin makin mai matsayi ne inda zal arshi a wurin ubangijin al arshi muta'in kuma abin yi wa da'a ne shi jibrilu sama a can sama dan shine shugaban malaiku a can yadda manzo Allah ya ce khatamun nabiyina wa imamul mursalin anan shi ne sai zanto mota abin yi wa ta'a ne sama a can sama sannan kuma amin amintacce ne tunda Allah na turo shi da wa'ayi wa ma sahibukum bi majnun dan uwan ku da aka turo shi zuwa gare ku ba ma hukaci bane abin nufi manzon Allah abin da yazo da shi ba hauka bane wahayi ne daga Allah sai ce ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ولقد رآه حقيقة جسكني من ذن الله يجمع ملائكة جبريل بالأفق المبين أساسا من سما مبيني ya gan shi a cikin siffarsa da Allah ya halicce shi manzo Allah ya ce har yana da fuffuke daidai har guda 600 ya rufe sassanin sama wa ma huwa alal ghaibi bi da dai shi manzon Allah bai zanto ba bi dhaninin marwaci alal ghaibi akan gaibin da Allah ya sanar da shi duk abin da Allah ya sanar da shi na labarin aljanna gaibu ne na labarin wuta gaibu ne amma manzon Allah baya mutane rowa da wannan sai ya sanar da su ya sanar da su labarin aljanna dan su kwadaitu ya sanar da su labarin wuta dan su tsorata shine wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin a wata kira'a wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin da dai bai zama ba abin tuhuma alal gaibi dangane da gaibin da Allah ya sanar da shi a zo ana tuhuma sa cewa wai mahaukaci ne bayan abin da ya faɗa wa'ayi ne da Allah madaukakin wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim da dai shi alqur'ani bai zanto ba a ce zance ne na shaytan wanda yake korare daga rahama fa aina tadhhabun ina kuke tafiya ne ku kyale qur'ani in ana muku wazi da shi ba ku ji in huwa illa zikrul lil alamin shi qur'ani ba komai bane face zikiri tunatarwa lil alamin ga halittu tace liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha الله رب liman sha'a minkum an yastaqim wanda yaso daga cikinku, yana da dama ya daidaita a kan tafarki an gane ko wanda kuma ya ki sai ya kauce wato anan ba Allah ya ba dan adam zabi bane na duk wanda ya dauka daya firgitaswa ne da suwa. kamar yadda yake faman sha'a falyumin wa man sha'a wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba ba abin da za ku so kuma ya tabbata illa an yasha Allah sai dai abin da Allah ya so rabbul alamin ubangijin halittu